Hukumar raya kasashe masu tasowa ta kasar Birtaniya wato DFID karkashin shirinta na bunƙasa kiwon lafiyar mata a Najeriya wato Women for Health ta kafa cibiyar yayin da cibiyar bincike da nazarin jinsin bil'adama ta Jami'ar Bayar Kano za ta kula da ayyukan cibiyar. Mun sa akwai babban matsala a nan arewa rishin ma'aikatan kiwon lafiya eh, mata. So ganin haka na shekara bakwai muna aiki. So mun kusa ƙara aiki. kuma ga matsalolin sai karuwa suke ne muka zo muka haɗa gwiwa da Bayero University domin a ci gaba da aiki yawan population ɗin Kano inga tana da wurin miliyan sha uku kenan ya kamata tana da ma'aikatan asibiti dubu ashirin da biyu amma Kano yanzu tana da dubu biyu ne kadai so za ka ga mace ta je asibiti ta je haihuwa bata ji daɗin yadda namiji ya tattaɓa ta ba za ka ga cewa ba za ta sake zuwa asibitin nan ba in wata haihuwar ta zo shi yasa ga muke da matsalan mace-macen mata domin wanga matsalan ah, ma'aikatan lafiya yana cikin su so ne ɗin muke ta ƙoƙari muke aiki da gwamnati da yanzu kuma mun zo muke aiki da jami'an bayero na university domin a dubi wanga matsalan a ga yaya za a yi a walwale shi. Dr. Fatima Ladan kenan daraktan shirin bunƙasa kiwon lafiyar mata a Najeriya wato Women for Health. Farfesa Hassana Sani Darma da ke zaman Daraktan, cibiyar nazari da bincike kan jinsin bil'adama ta Jami'ar Bayero Kano ta yi ƙarin haske game da rawar da za su taka wajen raya sabuwar cibiyar horaswar. Mu cibiyar mu inda muka fito za mu taimaka shi ne. Da suka suke ta wannan abubuwa a ƙauyuka da karkara za su ƙare aikinsa a tsakiyar wannan shekara. to shi yasa suka zo suka kafa ɗakin horo a cibiyarmu yadda ko da sun gama sun tafi mu kuma wannan cibiya tamu za ta iya ɗaukan abu ayyukan nan da suka ringa yi da tallafin gwamnati da tallafin jami'a da tallafin wasu kungiyoyin sai a kuma hada karfi da karfe sai kuma a ci gaba da wannan horas wanda suka fara yi yadda kada aikin da suka fara ya zama na ya mutu yanzu haka dai gwamnatin jihar Kano ta bayyana a niyyar cin gajiyar ayyukan wannan sabuwar cibiyar horas da mata dabarun ayyukan lafiyar bil'adama Dr. Tijani Hussaini shine sakataren zartarwa na hukumar lafiya a matakin farko ta jihar. Muna da asibiti ƙanana kawai kusan guda dubu ɗaya da ɗari biyu Ah, muna da manyan asibiti kusan guda arba'in ah, wannan asibitoci kuma a cikinsu da akwai ma'aikata na lafiya daban-daban daban ah, so su kuma ma'aikatan lafiya a ko yaushe Eh, suna buƙatar eh, sa'i zuwa sa'i su inganta saninsu su inganta yanayin aikinsu ita wannan santa eh, gwamnatin jihar kano za ta yi amfani domin ta tabbatar cewar ma'aikatanta sun inganta ayyukansu domin a ga cewar mutanen jihar kano suna samun kulawa da ya dace su samu a cikin harkar lafiya a bana ne dai wa'adin shirin bunƙasa kiwon lafiyar mata a najeriya na hukumar raya kasashe ta ƙasar kasar Burtaniya wato GFID ke kammala ayyukansa na tsawon shekaru bakwai a jihohin Kano, Jigawa, Zamfara, Katsina, Yobe da kuma Borno. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.